Bismillahirrahmanirrahim. Nufin Allah, babi na hamsin da biyar. Misalin karfe tara na safiyar Sunday ɗin suka wuce, Hana na ji duk bata su hakan ba. Domin zuciyarta na cike da fargaban yadda za su kwashe, da maman ama a kan Sadam alƙali da ke neman shigowa cikin rayuwarta. Garin giwa, sosai na jima take jin daɗin zuwanta, mahaifarta. Mahaifar da take jin cewa ko mai ta zama a duniya ba za ta fasa alfahari da shi ba. Ta zaga dukkanin makwabtar da suka yi zaman mutunci da su. Ta kuma yi musu isani mai yawa domin bayan kuɗin da dadi ya bata. Ita ma Goggo sai da ta sake bata wasu kuɗin. Ta ce ta rike a hannunta. Kullum za ta kira Goggo da momi su gaisa. Haka suna sirini tana waya da su kullum su sha hira suna damunta. Akan ta dawo. Kewarta ya fara yi musu yawa. Sulba su yi ta sha'awar yadda ahalin gidan Alhaji Kabir Dukku ke tsananin ƙaunar Najima. Suna tuno irin rayuwar ƙuncin da ta yi a baya. Ga shi yanzu ya zama tarihi. Tabbas sun amince komai yana da lokaci. Kamar yadda komai nufin Allah ne. Sai sanda ya so cire bawa a kunci ko damuwa sannan yake fita a ciki. Kwanakin Najima bakwai daidai ta gama shirin komawa kedi. Hakimi ya sanya aka shirya mata tsarabar da za ta wuce da shi. Inna Karima ita ma ba a bar ta a baya ba. Wajen haɗawa na jima kayayyakin su kuka da daddawa mai kyau na kalwa da su barkono da sauran tarkace wanda za a je wasu gwaggwada shi. Ranar Juma'ar da misalin sha ɗaya da rabi na safe, Adamu direba ya iso domin ɗaukar ta. Ga tsananin mamakin ta kuma tare da Nabila suka taho, domin ta dage sai ta zo ɗin. Ba ƙaramin daɗi ya kan yi wa Najima ba, ta sake ji a ranta cewa da gaske suke ƙaunarta sun kuma yi misin ɗinta kamar yadda suke faɗi. Nasirin ma ta san ba don tana school ba, tabbas da da ita za a zo ɗaukar ta. Daɗi ya kama sa ne su ma da suka yi ido hudu da Nabila. Ta kutso kai cikin gidan nasu. Suka dinga ƙare mata kallo suna karanto zallar aji da kyawu da ke tattare da Nabi. Domin a kallo ɗaya zaka karanci hakan a tattare da ita. Har bakin mota jama'ar gidan hakimi suka yowa na rakiya suna masu fatan isa gida lafiya tare da yi wa Nabila tarin godiya. Yayi Awwalu da yayi Umar ne kaɗai Najima bata samu yin sallama da su ba, domin sun tafi gangara wajen ɗauro auren wani abokinsu. Tafiya mai daɗi Najima suka yi suna hirarsu da Nabila. Najima na ba ta labarai kala-kala na yanayin zaman ƙauye da mutanen cikinta. Ko da suka iso garin Kedi, Najima wani sanyin murna ta ji, domin ta yi irin yadda baki ba zai misalta ba. Cikin zumuɗi ta isa ɓangaren gwaggo, Nabila na biye da ita a baya. Suka tadda gwaggo zaune tana cin abincin rana hankali kwanci. Najima rungume gwaggo ta yi tsam tana faɗin. Gwaggo na yi misin ɗinki sosai sannu da gida. Gwaggo ta saki kyakkyawan murmushi tana jin wani sanyi a ranta. Na dawowar Najimar gabanta ta ce, Lale na tuna, Barka da dawowa. Da fatan kin baro su lafiya dai ko? Najima ta jinjina kai ta ce lafiya lau suke gwaggo. Sun ce a gaida ki sosai da sosai. Baba Ikmi na gaida ki da kyau da kyau. Gwaggo ta amsa cikin fara'a tana ajiye dubanta a kan Nabila. Ta ce, Autar Zainabu ta womana ko duk gajiyar ce haka. Nabila ta marmisa ta ce, Na bari ne ki gama dokin ganin ‘yar lele, sai na ƙara so na zaune waɗannan ƙafafun tsufar. Gwaggo ta aika mata da uwa ta ce in gwana ki yar nema. Kafafun ko da suke na tsufa ai dai sun fi naki kwari. Nabila ta saki dariya tana cewa na dai ji gwaggo. Amma dai komin son duniyar ki dai kin tsufa dai. Najima ta yi dariya tana faɗin. Nabi ke ma kin bi sawun ne wajen tsokanar gwaggo ko? Nabila ta yi murmushi ta ce bar mu dai da ita Najima. Ita ma ai sanya magaba take yi. Isa ne ya shigo da jakan Najima da sauran kayan tsarabar da ta zo da su ya dire. Suka gaisa da goggo tana faɗin, Goggo, ga fa kayan tsaraba nan, idan na huta sai a buɗe in nuna miki na inna karima da na baba hakimi da amaryarsa. Daga haka na jima ta shige zuwa ciki. Ita ma Nabila tafiya ta yi ɓangaren su domin momi ta san sun dawo da wuri. Wanka da sallah na jima ta yi, ta sauya kayan jikinta zuwa doguwar riga mara nauyi na material mai taushin jiki Tana fitowa falon wajen cin abinci ta nufa ta zubo abin da zai shiga ta dawo cikin falon. Tana ci suna hirin giwa da gwaggo har ta ƙare cin abincin. Ta kwance buhun tsarabar ta shiga fiddo su ɗaya bayan ɗaya. Tana nuna wa gwaggo. Gwaggo kuma na zunduma musu addu'a da fatan alkhairi. Sati biyu da dawon na jima giwa admission ya fito. Kuma suna cikin sahun farko da sunansa ya fito. Murna a wajen Najma ba a cewa komai, musamman da ta gane cewa kwas ɗin dai da take so shi aka bata, sociology, ita kuma Nabila English language. Shi ne kwas ɗin da za ta karanta, domin tana mugun son kwas ɗin sosai da sosai. Hankalinsu bai gama kwanciya ba sai da suka ga sun kammala yin registration da komai da komai. Sai jiran fara ɗaukar lecture kaɗai ya rage musu. Dadi kuɗi mai yawa ya basu ya ce su sayi duk abin da suke da bukata. Kama daga kan sutura har zuwa hijab, da takalma da bells, da Nabila ta dinga lissafa masa. Najima dai duk mamaki ya cika ta, na yadda ake shagaba 'ya'yan gata. Domin a ganinsa in ba 'ya'yan gata ba, don kawai mutum zai fara jami'a sai an ware masa wani kuɗi na siyan sutura da sauran kayan ƙawa? Ta dinga tunanin, to karatu mutum zai je ko kuwa gayu. Ko da suka shiga kasuwa 'yar kallo ta zama, domin Nasirin ta dinga jidar mata kayayyaki. Sai da aka zo kan Bills ne na jima ta nuna ita fa jabi za ta dinga sakawa ba gyala ba. Suka dinga musu da juna, har Nasirin ta gaji ta kyale na jima akan ra'ayinta. Domin ta nuna musu da gaske ba za ta dinga zuwa da gyala ba. Ana karewa surar ta kallo ba. Za ta dai dinga saka baya su ma ba koyaushe ba. Sai ta yi ra'ayin haka. Shi yasa da Nabila ta yi mata maganar za ta samu odan a bayan wajen wata ƙawarta a Egypt. Ta nuna farin cikinta, ta kuma zaɓi designers ɗin da suka birge ta aka tura kuɗin. Addu'a da fatan alkhairi babu irin wanda na jima ba ta yi wa Dadi Kabir Dukku ba. Domin ci gaban karatunta wani babban buri ne da ta gina shi a cikin zuciyarta. Sai ga shi Allah zai cika mata shi a lokacin da ta fit da rai da haka. Ta dinga share hawayen tunawa da inna mai da ta yi, Tana hasaso inda tana da rai, da yanzu ita ma tana taya ta farin ciki. Ta kira baba Hakimi da Inna Karima tare da Suluba, duk ta sanar da su samun admission ɗin nasu. A nan ne kuma ta ji cewa shi ma yayi awwal ya samu admission a jami'ar Ahmadu Bello da ke Congo. Zai karanci Public Administration. Ta yi matuƙar farin ciki a zuciyarta, ta kuma taya Inna Karima farin ciki matuƙa. Ita kuma Innar ta dinga zabgawa dadi addu'a. akan ƙoƙarin da ya yi wajen ganin awwalin ya samu admission cikin sauƙi. Saboda yadda karatu ke neman gagarin talaka. Sai 'ya'yan masu da shi aka fi baiwa admission cikin sauƙi. Ranar wata litinin da na jima ba za ta taɓa mantawa da ita ba cikin tarihin rayuwarta. Suka fara ɗaukar lecture a jami'ar ta kasu. Wani murna da farin ciki ne ke shawagi da na jima. Tana je tamkar ta yi ta taka rawa. Adamu driver shine ya kai ta school ɗin. domin ita ta riga Nabila fara ɗaukar lecture. Misalin karfe ɗaya na rana Adamu ya ɗauko ta daga school zuwa gida. Suna tafi a mota tana jin wata uwar yunwa na damanta, domin ko ruwa bata sha a school ɗin ba. Tana sanya kafar ta cikin ɓangaren gwaggo ta fara jiyo murya kamar ta anti jidda. Hakan ya sa ta bugawa domin rabon da ta sanya ta ido tun zuwansa Abuja. Da wani irin sanyin jiki ta yi sallama a bakin ƙofar falon gwaggo. Murya anti Jidda ce ta amsa sallamar tana ɗaura da fadin. Tana ɗaurawa da fadin. Oyoyo 'yan jami'a. Najima ta sanya kanta ciki, fuskar ta ɗauke da maɗaukakin murmushi. Anti Jidda ta miƙa mata hannu tana faɗin. Welcome dear ya school ɗin. Cike da jin nauyi Najima ta ƙarisa ta miƙa mata hannu tana faɗin. Alhamdulillah anti sannu da zuwa. Suka gaisa cike da jin daɗin ganin juna. Anti Jidda na sanar da Najima cewa Rasuwa aka yi a familin su Uncle Musin, shi ne suka zo gaisuwa. Shi ma ya je jana'iza ne ya dawo, sai ya ɗauke ta zuwa gidan rasuwar. Da jima'a daga baki ɗaya ta ji zuciyarta ta buga, da jin cewa ta riske. Sai ta saki murmushin yaƙe tana yi mata ta'aziyya, tare da shigewa ɗakinta. Domin bata ga gwaggo a falon ba, jiddar ce kaɗai. Tana watsa ruwa ta yi sallah ta fito ta ɗibi abinci ta koma ɗaki. Tam ɗin kuma anti jidda ta wuce ɓangaren momi, sai gogo kaɗai da ke amsa wayar da na jima ba ta san da wa take wayan ba Tun da ta ji cewa tare da musin suke ta kasa sakewa ta kule a ɗaki domin ba ta buƙatar sake sanya shi a cikin idanuwanta domin ba ta son tuna komai akan abin da ya so shiga tsakaninta da shi tana jiwa aman sautin muryarsa sanda ya shigo gai da gwaggo ta kuma ji sanda yake tambayar ta amma sai gogo ta sanar mata tana ɗaki sai da ta tabbatar ya bar site ɗin sannan ta fito suka sha hirarsu da gwaggo da ke bata labarin zuwa dukku da za ta yi sati mai zuwa. Nasirin ta shigo tana tsokanar Najima akan fara zuwa skul suka dinga shan dariya suna sake jin ƙaunar junansu na sake cika zukatansu. Port Harcourt wata katuwar bakan Land Cruiser ce ta faka daga bakin gate ɗin gidan AD duku. Daga cikin motar hannace ce tare da Saddam alkali. Ya rube ta da wani irin sassanyen kallo yana kai hannu ya shafo cikin ta da ya fito sosai cikin wani irin sauti can ƙasa ya furta i love you baby hanna ta rinse idanuwanta kalmar na ratsa dukkanin ƙofofin sadarwa da ke jikinta sati ɗaya ka ne da fara alaƙarsu da juna amma ba za ta iya irga adadin kalaman soyayya da ta samu daga gare shi ba ba za ta iya faɗin irin soyayya da tarairayar juna da suke yi ba ta bude idanuwanta da suka cika da shauki da sauki a kansa tana faɗin Love you too my sweet baby. Saddam ya saki wani ƙayataccen murmushi, yana matso da fuskarsa ya sumbace ta. Cikin wani salo, ya zura hannunsa cikin rigar ta. Yana shafo wajen da ransa ya yi masa. Hanna ta sake lumshe ido da buɗe su a kansa ta ce, Baby, barni na shiga don Allah. Sai mun yi waya bai. Daga haka ta miƙa hannu za ta buɗe motar. Amma sai ta ji a kulle. Toyoyo ta dube sa tana kallon yadda ya kashe ta da idanuwansa. Cikin shagwabbiyar murya ta ce, Please baby. Sadam ya nuna mata bakinsa yana mata alama da hannu. Akan ta yi kisin ɗinsa. Tukunna sai ta fita. Babu yadda ta iya haka ta haɗe bakin waje guda. Ta shiga bashi sun ba irin wanda yake buƙata. Da ƙyar ya barta ta fito. Daga cikin motar, ta shige ciki. yaba bi bayanta Da kallo har ta shige yana jin wani irin sha'awar tana sake fisgar zuciyarsa. Daga can kasan zuciyarsa kuwa tausayi take bashi. Ne yadda Ramla ta yi nasarar jefa ta cikin irin ƙazamar rayuwar da suka zaɓa wa kansu. Domin ya so da matarsa ce Hanna bai san wani hali zai shiga ba, duk ran da ya kama ta da waninsa. Hanna kuwa tana shiga cikin gidan ta yi zaune cikin sitan da ke downstairs tana sauke numfashi. Wani abu take ji na tokare zuciyarta. Idan ta tuna, wai ita ce take rayuwa da wani mijinta. Har kuma ta sallama masa zuciya da gangar jikinta. Ta kai hannu ta shafa cikinta da ya tasa sosai. Tana jin wani mashahurin ƙaunar cikin na sake huda jininta. Fuskar Edi duku ya haska cikin idanuwanta, tana sake jin wani bahaggon tsoro na keta zuciyarta. Me za ta ce da shi a duk ranar da asirinta ya tono? da wani idanun za ta dube sa a lokacin da zai gane ba shi kaɗai ke da ita ba yanzu. Take ta ji wasu hawaye sun cika idanuwanta. Amma sai shaidan ya yi saurin kawar mata da dukkanin tsoro da fargaban da take yi. Ya shiga ƙawata mata irin muguwar soyayya da Sadam ke gwada mata. Da yadda yake tarairayi ta abed yana nuna mata tamkar bai taɓa sanin daɗin mace ba sai a kanta. Ta dinga hasko irin farin cikin da yake sanya ta ciki a kwanaki bakwai da suka yi da fara mu'amala da juna. Ranar da suka fara sanin juna ya shiga gilma mata tana tuna irin diramar da suka kwasa da Ramla kafin ta amince ta bisa dan zuwa hotel ɗin da ya kama musu domin su sake da juna. Ta miƙe da ƙyar taura zuwa sama bayan ta baiwa Demi umarnin biyota da sassanyen madarar zuwa sama. Ta isa ga ɗakin baccinta, ta jiya handbag ɗinta da wayarta ta faɗa toilets Time ɗin da ta fito ta samu Demi har ta kawo madarar. Ta yi zaune daga bakin sofa, tana sifin a hankali. Ƙarar shigowar saƙo ya sanya ta miƙewa ta ɗauko wayarta. Tana buɗe saƙon ta samu daga Sadam ne. Tana karantawa tana blushin, saboda wasu irin dirty words ne masu zafi ya aiko mata. Yana sake kwarzanta mata daɗin da take da shi, da kuma yadda take ba shi haɗin kai. Ba tare da tunanin komai ba, ta danna masa kira. cike da son sake jin manyan kalaman daga bakinsa. Domin a duniyar ta irin wannan soyayyar take mafarkin samu daga Adnan Duku, amma bata ci nasarar samun ko da rabin tarairayar da Saddam ke nuna mata ba a wajensa. Yana ɗaga kiranta aika masa da wani kiss, Ya lumshe idanuwansa ina gayo mata wata nauyin kalmar da sai da tsikar jikinta ta zuba. Suka daɗe suna musayar wasu irin kalamai masu nauyi da ta da shauƙi. kafin ya yi katin kol ɗin. Yana sanar da ita cewa gobe ma ta san yadda za ta yi su haɗu aftafu domin ba za ta taba gundurarsa ba. Ta je wayar tana hasko da Eri duku yake tashin tsare mata gida a 'yan kwanakin nan. Ta rasa me ke damunsa ya sake zama wani masifaffe marasan a raɓe sa ko kaɗan. Ta nan ta mai baki tana jin zazzafar soyayyar da take mishi, na nan san bata raunana ba. Sai dai a yanzu da take raba masa ƙaunar da waninsa ta fara gane inda duniya ta sanya gaba. Ta kuma aminta da maganar Ramla na cewa bai cancanci wannan zazzafar soyayyar shi kaɗai ba. Kamata yi a ce ta raba musu shi da mutumin da zai dinga samar mata da farin ciki da nuna mata zallar kulawa da soyayyar da ta rasa daga gare sa. Sai da ta ga 6 pm na yamma ta kusa sannan ta sako zuwa downstairs ɗin. Direct kitchen ta nufa ta sanar da Remi abin da za ta girka masa ta koma zuwa sama don sake ɗaukar wanka kafin shigowarsa gidan. Sista TPM Adnan ya shigo gidan nasa, Direct kuma upstairs ya nufa, yana jin jikinsa duk babu daɗi. Wanka ya fara yiwuwa haɗi da ɗauro alwalar sallan magaribar, da ya san ba da jimawa ba za a kira. Yana cikin saka kaya hanna ta shigo cikin ɗakin. Yana tsaye daga bakin miro, ya hango shigowarta. ya ci gaba da gyara suman kansa tare da ɗaukar turaren sai fesa. Ta baya ta rungume shi tana kwantar da kanta bisa gadon bayansa. Yanan saki ƙaramin tsaki yana juya ta ta dawo ta gabansa. Suna fuskantar juna. Hanna ta sake narkewa a jikinsa. Tana yi masa sannu da zuwa. Ya amsa a takaice yana sumbatar wuyanta. Zuwa ƙirjinta. Yanan zare ta daga jikinsa yana faɗin. Hanna me aka dafa yau? Hot ba bane. Hanna ta ɗan nice ido ta buɗe su akansa tana faɗin. Rice ne amma akwai jalof na fasta da aka min idan shi kake so sai a haɗa salad da yanzu. Adnan ya taɓe baki yana sake sakin ƙaramin tsaki ya ce, No bar shi kawai, zan fita na samo abin da zan ci anjima. Yana gama fadin hakan ya taka zuwa wajen sofa. Inda ya ajiye phones ɗinsa. Ya ɗauki babbar ciki ya kunna data. Domin akwai saƙon da aka ce an turo masa ta imel. Yana son dubawa. Ganin ba shi da taim ɗinta, ya sanya ta baro masa ɗakin. Cike da zafin girman kansa, wanda sai a yanzu da suka fara tarayya da Sadam, take gane ba ƙaramin jan ta ƙasa Adnan ke yi ba. Yana kammala duba saƙon da aka turo masa, ya shiga manhajar WhatsApp, yana duba messages sama-sama. Har zai fita, kuma ya ji yana son yin viewing status. Shiga wannan fita wancan, sai ga shi account ɗin sirini da ta fasta pictures har da videos. Ya buɗe yana viewing pictures ɗin, wanda duk rabi na ta ne. Idanuwan sa iso ka akan wani fig na najima da ta fasta tare da yin rubutu daga ƙasa. Tana mata murnar fara jami'a. Ya kafe fig ɗin da ido, zuciyarsa na sake ɗaukar rawa. Da jin wani irin baƙon yanayi, mai wahal da zuciya da gangar jikinsa. Ta yi kyau matuƙa a fig ɗin. Tana kuma sanye da hijab ne hakan ya sanyaya zuciyarsa. har ya wuce fik ɗin zuwa biyun bidiyon da ke gaba. Zuciyarsa ta yi wani irin tsalle tare da buga masa da ƙarfin gaske. Sanda idanuwansa suka sauka akan Najima, sanye da afro red, ta zamke igiyarsa ta baya, ta yadda ya bayyana shef ɗin cikar ƙirjinta. Hannunta biyu riƙe da wani bol da aka zuba fresh meat pie da aka gasa ya yi mugun kyau. Murmushi ne mai faɗi ya haske fuskarta, sanda ake ɗaukar ta bidiyo ɗin. Tana ɗaga mitfai ɗin ta gutsira tare da hasko cikinsa ta yadda mai kallo zai iya ganin abin da ke ciki. Na filin da aka zuba, wani style ɗin ya sake haskawa inda ake mata bidiyo ɗin, yadda take yaɗa shawarma. Babu afrin a jikinta sai blouse da skirt da take sanye da su, waɗanda suka yi in yi mata kyau da fit da baiwar halittarta. Babu shirya fice daga kallon bidiyo ɗin, yana jin ƙirjinsa na sake yi masa nauyi. zuciyarsa na cika da wani irin mahaukacin kishin da ke soya ransa. Ya dafe kai ina jero wasu matsiyatan tsaki. Zuciyarsa na ingiza shi. Akan ya kira Nasir ya ba ta umarnin sauke bidiyo ɗin. Amma wani sashi na zuciyarsa na gaya masa cewa me zai ce mata idan ta tambayi dalili. Tunda su a wajensu ba komai ba ne advertising na jimar ke yi na business ɗinta da za ta fara na yin snacks ɗin. Sabin bidiyo ɗin ya yi cikin sauri yana mai sake jingina jikinsa da jikin sofa. Ya sake Flaney yana kallon duk wani motsinta da ƙarewa ta kallo. Ya ajiye wayar a gajiye yana son sanin da waye dace ya tattauna matsalarsa. Na muguwar soyayya da ta kama zuciyarsa na wannan black girl ɗin. Idan sunan US ya faɗo masa, sai ya yi saurin kawarwa, yana gaya kansa bai dace sani yanzu ba. Ya ga hannu ya dafe saitin zuciyarsa, yana ji tamkar ya rufe idanuwansa ya buɗe ya gansa a kedi. ita kaɗai yake son gani yana son ganin wannan black face ɗin nata na gilmayya a cikin idanuwansa yana son jin wannan sassanyen muryar tata amma idan ya tuna wace ce ita sai dinga ji ajinsa ne kawai zai zube daga sanda ƙannansa ko ita kanta yarinyar suka fahimci halin da zuciyarsa ke ciki wani tunani ya haska a tsakar kansa sai saurin faɗin nono hakan ba zai taɓa faruwa ba dole ta zama mallaki na ni kaɗai ya farsa kalaman can ƙasa tamkar wani bugagge. Tam ne sallah da ya shiga ya sanya shi tashi ta da sallah. Yana idarwa ya ɗauki kayaki ɗansa ya fito daga room ɗinsa. Ganin Baba hannu a falon ya sauka zuwa downstairs. Yana mai ficewa daga gidan baki ɗaya. Sai da ya hau kan titi sosai ya janyo wayar sata da danna gwaggwa kira. Yana ji ina ma black girl ɗin ne za ta ɗaga wayar ba Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ga wata babbar magana da na zo muku da shi. Wannan sirrin mai girma ne na gasken gaske. Ina ‘yan mata, ina kuma zaurawa, wannan damar ku ce. Ina ‘yan matan da suke buƙatar yin aure, amma mazajen aure sun musu wuya. Ina budurwa, ina kuma bazawarar da take da tarin samari. amma babu guda ɗaya ƙwaƙƙwara da zai bigi ƙirji ya fito neman aurenta. Akwai budurwa ko kuma bazawarar da ba ta da mashinshini ma ko ɗaya, ko kuma da zarar an fara maganar auren sai maganar auren ta wargaje ko kuma a fasa. Ko kuma ga tarin samarin, amma da zarar ta fara maganar aure sai kowanne ya ja jikinsa baya. To ga wani haɗi mai suna zinaren haɗi. Shi wannan haɗin mai suna zinaren haɗi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 sannan idan har kika yaudare ni kika karɓi magani na don kawai ki tara samari ki dinga yaudarar su ban yafe miki